Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabin mu manzan tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Jama'a asiri yana ci gaba da tonuwa a game da abubuwan da yake faruwa tsakanin Dr. Idris Dutsen Tanshi da gwamnatin jihar Bauchi da kuma zawiyar Sheikh Dayar Usman Bauchi. A yanzu haka insha Allahu za mu kawo muku yadda ɗaya daga cikin ɗaliban almajiran Sheikh Ɗayar Usman Bauchi kuma shahararren malamin addinin Musulunci a garin Bauchi inda ya fito shi ma ya ƙara tona asirin abin da yake faruwa da Dr. Idris Dutsen Tanshi da gwamnatin jihar Bauchi da kuma ɓangaren Sheikh Ɗayar Usman Bauchi inda wannan shehin malami da ake kiransa da suna Alaran Masu Nusi ya fito ya bayyana wa duniya cewa lalle lalle fa mutane su gane fa abin da yake faruwa tsakanin Dr. Idris da gwamnatin jihar Bauchi wallahi ba magana ta bace ba ta wai Dr. Idris dutsen tashi ya ce iyaka na abu wa iyaka nasta'in wai saboda haka za a kama shi ba shehin malamin ya bayyana cewa sam wallahi wannan abun ba haka ba ne ba abin da yake faruwa da idris dutsen tanshi a muradi ne na karnakashin kansa wanda yake ne nema a wajen gwamnatin jihar bauchi bata bashi ba wannan ita ta jawo yake rigima da gwamnatin jihar Bauchi har ya faffaɗi wasu maganganu wanda ba su dace ba wanda kotu take ƙoƙarin kama Dr. Idris Dutsen tanshi amma daga haka ya bar jihar Bauchi ya ce ya yi hijira. Ku kasance dai tare da mu yanzu a wannan tasha mai albarka don jin yacca wannan malami ya bayyana wasu maganganu wanda da yawa mutane ba su san da wannan maganar ba inda ya tona asiri akan abubuwan da yake faruwa aka ai sauraro da kallo lafiya.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 اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله خبير بما تعملون صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم القائل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه القائل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صلوات الله عليه وعلى آله wa وأصحاره وأنصاره وأشيائه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم amma بعد jama'ar musulmi masu kallonmu da sauraronmu a wayannan kafafe na yada labarai sallamar musulunci gare mu gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hakika malamai na faɗin cewa in barna ta fito wanda ya sani ya yi shiru lanan Allah tana iya sauka a kansa iza zahara al-fasadu wa sakata alimu fa alaihi la'natullah to barna ta fito baro baro yanzu wanda muke ganin ta tana ta yaduwa kamar wutan daji a wurare mabambanta cikin ƙasa da waje na wani mutum daga nan bauchi mai suna dr idris abdulaziz wanda mutanen da ke waje suke ta yada cewa wai yana fada da gwamnan jihar bauchi wai gwamnan jihar bauchi yana zaluntansa wai gwamna ne yake turawa a je a kama shi wanda waɗannan maganganu duk wanda yake bauchi ya san ƙarya ce faɗin wayannan maganganu ƙarya ne al'amarin ba haka yake ba shi idris abdulaziz kowa da yake nan da wanda duk suka ma yi karatu da shi suka yi mu'amalance shi sun san shi wani irin mutum ne wanda turawa ke cewa very difficult wani mutum wanda yake larabawa na kiransa mishkilul hal wato me wani irin yanayi wanda za a yi wahala a zauna da shi lafiya wannan shaida ne da zai baka na cewa gwamnoni da suka wuce gaba daya na siyasa tun daga 99 tun daga kan mai girma ahmadu ma'azu da mai girma malam isa yi guda da mai girma ma abubakar zuwa yau mai girma gwamnan jihar bauchi uh, bala muhammad kauran bauchi dukkansu babu waɗanda ba za ka ce a baka kaset wanda idris abdulaziz zai musu kace-kace ba to wannan kaɗai ya isa ka gane cewa mutum ne wanda baya son zaman lafiya da kowa to sai aka zo akan wannan ƙaziyya ta yau ni dinnan da nake magana wadda a matsayina na ɗalibin ilimi almajiri wallahi sai da idris ya yi clip yana faɗin munanan maganganu na ƙarya da ƙazafi a kaina wanda mutane sun gani sun yada har waɗansu lauyoyi ne masu ka zo wuri na cewa in ɗauki wannan abin in yi karansa a kai na ce ba ni bukata ya yi wa waɗanda suka fi ni a cikin clip ɗin da yake magana ta sai da ya kama irin isharar da yake wa malami na akwai almajirin wane almajirin rasul jarima sunansa alaran masanusi ya faɗi ƙarerai ya faɗi ƙazafi to amma wannan al'amarin bai jawo mutane su gane wannan mutum wato mai neman tsokana ne da rashin zaman lafiya da kowa ba ya kai ga abin bakin ciki yanzu wai malamai ne wai masu wa'azi wai akan mimbarori wai na musulunci suke yin rubdugu suna la'anta suna zagi suna faɗi munanan maganganu akan mai girma gwamnan jihar bauchi na yau wai cewa ya sako shi gaba zai zalunce shi wannan lamari ba haka yake ba hausawa na cewa in ka zo baka san gari baka saurari daka in mutum ba a bauchi yake ba bai san me yake gudana a bauchi ba ya ji fanni biyu duka kafin ya yanke hukunci wannan mutum wanda suka yi mu'amala da shi a gwamnatanci a wannan zuwan gwamnatin mun ji daga cikinsu yana faɗin irin gwagwarmayar da aka yi farkon shigowar gwamnati kuma mun gani a cikin social media ranar da gwamna ya je masallacinsa yake roƙon gwamna ya ɗauki waɗansu askarawansa ko in ce gardawansa wanda suke aiki wa kungiyarsa ta wata kungiya mai suna gini ne ko tubali ko garu wannan kungiyar yake cewa a ɗauke ta a basu gadin firamare na jihar bauchi ko na cikin garin bauchi gaba ɗaya ba a yi wannan ba ya zama tubalin faɗansa da wannan gwamnati na biyu ya zo ya nemi a bashi fili inda na gwamnati ne na al'umma yana sallan idi a wurin a bashi ya zamo mallakinsa ba a yi wannan ba nan ma ya zamo wani irin abin da ya zamo yana ta ce ce ku ce a kai wa gwamnati to har kullum bukatarsa ce ta personal interest ɗinsa yake jawowa ya yi wa mutane hukunci irin wanda ya gada masu sai ya mai da kansa shine addini in an zauna da shi lafiya an zauna da addini lafiya in an zauna da shi ba daidai ba to an zauna da addini ba daidai ba wannan wani irin zalunci ne kuma abin da yanzu ya ɗauko yana neman ya fake da shi a matsayin wai ana faɗa da shi ne akan iyaka na abu da iyaka na ni da aka zo wuri na muna karatu abinda na fassara cewa ya karanta iyaka na abudu wa iyaka na sa'inu ne ba a wurin malamai ba da wurin malamai ya gane da ya san abinda iyaka na abudu wa iyaka na sa'inu fassarorinsa yadda ya karkasu da ya san qur'ani ana fassara shi da alqur'ani da ya san qur'ani ana fassara shi da hadisi shin ba iyaka na abudu wa iyaka na nasta'inu yake suran fatiha ba ka shigo suran bakara zaka ji wannan ƙur'anin yake ce Inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashin ista'inu bis sabri was sala as sala shine Allah ko kuma as sabru shine Allah a'a umarni ne na Allah iyaka na abudu wa iyaka na sa'in da ya gaya wa manzon Allah kuma malaman larabci sun sani iyaka lil hasri amma wannan umarni ne na Allah cewa a nemi taimakon Allah wurin zamowa na Allah da yin azumi shine aka fassara shi da asabru da kula da sallah bai ta da wancan ba sannan ina yake da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake cewa ista'inu bil ghudwati war rawhati wa shay'in min ad-duljati annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kuna neman ku zamo na kirki ma kun yi kun ya gagara to ku nemi taimakon Allah da yin ibadu da zikirorin Allah safiya da maraice ku yanki wani yanki na dare shi ma ku bauta wa Allah a ciki yanzu Allah zai gyara zuciyanku ya gyara ku ku zamo na Allah wannan isti'anan daban yake da wancan isti'ana kaga karatu ne wanda ake yin sa ba da malami ba in ba kai karatu da malami ba har kullum ba za ka iya hada abinda malaman usul suke faɗin cewa al'amur muradu bihil khusus ko alhasul muradu bihil umum ko abinda malaman balaga ke faɗin cewa isti'ara al da wata irin isti'ara da shawararrakin su rashin yin karatu wurin malami da mutum ya naɗa kansa malami shi ke jawo irin wannan abinda turawa ke ce contradiction ne ko menene a kasa fahimtar inda karatu yake to muna so mu jawo hankalin malaman da suke waje irinsa domin na faɗa a wani wuri na maimaita duk malamin da zaka ji ya tashi yanzu yana goyon bayan dr ibir abdulaziz kan cewa wai yana faɗa ne da gwamnati ko yana faɗa ne da iyaka na abudu wa iyaka sta'in ka sa ido ka kalla yadda idris abdulaziz yake a garinsu haka shi ma wancan malami yake a garinsa kuma abin da zai gaskata maka shine wani daga sokoto yake cewa da su ne yadda suke caccakar gwamnansu ko suke yi wa gwamnansu ashe da gwamnan bauchi ba zai iya ɗauka ba ah, to kenan ashe kenan duk masu goyon bayansa ko masu ra'ayi irin nasa ko masu magana irin nasa in ka je inda suke babu wata lema da za ka samu ta jama'ar musulmi da ta lullube su ma'ana ba za ka samu ɗaya daga cikinsu yana zama a da'irar wazifa ba ba ɗan ɗariƙar tijjaniya ɗaya da yake da ra'ayi irin wannan ba za ka samu ɗaya daga cikinsu yana intisabi da ƙungiyar izala kowace iri ba ba za ka samu ɗaya daga cikinsu da yake zuwa ya zauna ya saurari umarni a wurin malaman gari ko a fada ko wani wanda za a ce yayi yayi ko a hana shi ya bari ba a'a yana zaune ne irin yadda idris abdulaziz yake a bauchi ya kama sunan kowa ya zaga ya hau kan gwamna ya hau kan kwamishina ya hau kan talaka ya hau kan mai kuɗi bai bar 'yan kasuwa ba bai bar kowa ba haka shi ma wannan ɗin yake a garinsu to in ko haka ne ai tula ta yi kama da kalaye don haka irin waɗannan mutane masu ra'ayi irin nasa muna jawo hankalinsu da irin wayannan ayoyi na alkur'ani na cewa ƙiyayyarku da mutane kada ta hana ku yi musu adalci wala ya yajrimannakum shana'anu ƙaumin ala Allah ta'adilu. ku yi adalci wa kowa shine yafi kusanta ku da tsoron Allah i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci wa mutanen da suke garin Bauchi wanda mun sani Idris Abdulaziz ba wanda ya tsira a wurinsa ku yi adalci wa gwamnatin jihar Bauchi wanda mun sani babu ta inda za a ce gwamna ne yake rigima da shi a'a shi ne dai yake ta jawo sunan gwamna yana sawa akan da shi yake rigima domin ya tsokane shi in ba haka ba lokacin da aka aika masa takarda ta farko a shari'a kwamishin ce ta aika na biyu kotu ce ta aika na uku yanzu da aka je kama shi kotu ne ta aika ba gwamna ne ya aika cewa a kama shi ba abu na gaba wani da na yana cewa wai mutane 700 masu kama barayi a ƙarƙashin wani su aka tura gidansa ka ji tsoron allah mai wannan magana da farko ina gaya maka cewa ba bauchi kake ba baka san wannan magana ko kuma ba haka yake ba babu wani mutum a garin bauchi wanda yake da wasu taya shi aiki kowane iri ne mutum 700 kuma 'yan sanda da suka je kama shi wanda da sun same shi an nuno su kowa ya gani a lokacin da wani ya ɗauke su a saman beni da ganin su kasan ba su kai masu hamsin ba bare mutum ɗari a koma yaya ne me yasa yake amsa kiran kotu kuma inda za ka gane mutumin nan abinda muke tuhumarsa da shi yana kai na raina manzon Allah da raina darajansa sallallahu alaihi wa sallama shine da ya tashi gudu irin maganar da yi maganar da yi da ya tashi gudu bayan ya warware kansa da da yake cewa wani almajirinsa ya ce ya gudu ya ce shi kamar shi shi za a ce ya gudu ai in ya gudu ya faɗi a jarabawa to an tarasif warwas ka faɗi sai gashi ya zo ya zo yana cewa yanzu wasu sun ba shi shawarin ya yi hijira amma waɗansu za su ce ya gudu wai in an ce ya gudu wal iyazu billahi sai ya kawo maganan kaskanci da lalacewa da take tare da shi wai annabi ma a ce wal iyazu billahi ba zan ma iya maimaita maganar ba wannan magana raina manzon Allah ne ka duba abinda ibnu hazmi ya faɗa da abinda ibnu taymiya ya faɗa da abinda alƙali suka faɗa a mabambantan littattafai ibn taymiyyah al-harrani taqiyuddin ya ce a cikin asarimul maslul ala shatimin rasul in ka jingina magana kowace iri ta kaskanci ga manzon Allah za a kirga ka a cikin wanda suka zage shi Imaman qadi ya cewa ya shi fa duk mutumin da zai faɗi wani muni ko da a tufa ne na annabi ko a sifa na annabi in ya faɗi wani abin da za a ɗauke shi a matsayin kaskanci ne shi ma ana kirga shi cikin zagi na annabi haka dan kai ka gudu sai ka ce wai in an ce ka gudu wanda kai ka faɗa da bakinka ka ce an ce ka gudu wannan gudun fa a bakinka aka ji an dade ba a ji maganan gudun nan ba tun da wani mawaki ya gama wakan masu gudu su gudu aka daina jin maganan gudun nan sai yanzu da bakinka ka ce almajirinka ya ce ka gudu kuma yanzu kai yadda za ka gudu ka ɗauka za ka gudu me ya kawo ka haɗa hijiran manzon Allah da cewa a haɗa shi da gudunka kai ka gudu wanda kuma ba fatan mu ne a ce ka gudu ba ka dawo ka zauna cikin iyalanka amma ka rufe bakin ka wurin zagin kowa domin wannan ba hijira ba ne kai annabi sallallahu alaihi wasallam abin yace la hijrata ba adal fati bayan fatu makata babu wata hijira da za a kirga ta irin wancan hijira ta manzon Allah da Allah yake magana wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi maragaman kaseeran wasa saboda haka abinda muke so mu jawo hankalin mutane musamman waɗanda suke shiga cikin harkar da ba su sani ba waɗanda suke wajen gari masu amsa sunan malanta da Allah su iya allansu a wurinsu in sun wanke su biya gaban wanda suka yarda cewa sun iya su wanke amma mu a nan allan da suke biyawa an san rubutun ba daidai ba ne cewa idris abdulaziz gwamnati ce ta sako shi gaba a'a shi ya saka kansa gaba kuma neman shura da jin kunyan naɗe tabarmar kunya ya ce gwamnan bauchi ba zai dawo ba jama'a sakar su zaɓe shi yanzu ne za su rama abin da aka yi musu kuma ba a ga ya rama ba sai ya rame cewa za su rama kar a zaɓi gwamnan bauchi ya faɗi wanda yake so a zaɓa wannan ya nuna cewa bayi da kowa a bauchi akwatin da ya jefa ƙuri'arsa ya faɗi a ciki 'yan siyasa sun sani ba zai iya ba wanda suke gani yana musu karya da malanta sun sani ba zai iya ba shine ya dawo yanzu don ya nemi tabarmar kunya ya naɗe ta da hauka ya fara tsokana da zagi da kiran sunan gwamna har da masa barazana yana yi gwamna barazana yana number one citizen ka ce wai in ka mutu shi ma da danginsa duka za su mutu kaga wannan wani abu ne wanda yake ko ni ka faɗawa ina da daman ɗaukan mataki na shari'a a kai don kai barazana wa rayuwata kamar yanzu yadda lauyoyi ne na ga muku suka zo wuri na cewa maganar da ya yi a kaina ina da daman in yi karansa na ce musu bani da bukata to amma yanzu tun da lura ta kawo na cewa jama'ar musulmi daga kowane irin nahiya ana jin suna faɗin maganganu waɗanda ba daidai ba abin bakin ciki wani ma daga ghana wani ma daga nijar kuma in sun tashi magana ka ji jahilci da zage-zage wani har da iyaye da matan da surakanan gwamnan yake zagi wannan kuskure ne kuma hakikanin gaskiya jama'a idan irin wannan abu yana faruwa ana ɗora shi a mimbarin musulunci to hakika ana cin amanan addini cin amanan addini ne ajiye al'amarin da ba a nan yake ba ɗan siyasa ne yayi siyasa ya faɗi ya ji zafin faɗuwa yana maganganu irin na 'yan adawa kawai sai ya bashi su yi siyasa da 'yan siyasa yanzu kuma ba lokaci ne na siyasan ba lokaci ne na mulki saboda haka mai mulki in ya tashi shi ma zai yi mulki sai a gwada masa cewa to yayi dai a hankali amma tabbas ba mai mulkin da zai yarda a shigo cikin mulkinsa ana ci masa mutunci ana walakanta malamai ana walakanta yan uwa ana cin zarafin bayin Allah kuma ya ja bakinsa ya shiru don haka muna jawo hankalin wanda duk al'amarin nan ya kai ga kunnensa ko maganan nan ya kai ga inda yake ya yi wa kansa adalci ya yi wa mutanen bauchi adalci ya san wannan mutum shine fitinanne wanda baya son zaman lafiya in kana neman misali ga ni muhammadu sanusi ya yi min kasafi ya yi min karya ya yi min sharri ya faɗi abin da ba haka ake ba wanda ko ƙur'ani aka saba zai iya rantsuwa a kai ba ni kuwa na tabbata ƙarya yake makaryaci ne kuma ina da clip ɗinsa da yawa waɗanda yake faɗan magana yana warwarewa wanda zai tabbatar da cewa shi makaryaci ne kuma Allah yana cewa ala la'anatullahi alal kazibina saboda haka wannan ƙarya tasa Allah ya kiyaye mu sharrin da za ta jawo kuma muna jawo hankalin mutane a zauna lafiya kada kowa ya ɗauki wannan magana a matsayin wai abu ne da ake yi na faɗa na addini a'a karatun da yake fassarawa ma ba wurin malamai ya koyo ba da ya san fassarorin inda ake ɗaukan su ba irin yadda ya fassara ba Allah ya zaunar da mu lafiya kuma iyaye da malamai da ya ta zagin su Allah ya ƙara ba su haƙuri shi mai girma gwamna kansa da ya ci masa mutunci ya zazzage shi shi ma muna ƙara ba shi haƙuri amma muna gaya masa haƙƙi da wato wanda Allah ya ɗora masa a kai ba daidai ba ne ya gabar na yi shi in ya gabar na ya sa takalmi na ƙarfe ya taka cewa shi ne adalci wanda kuma yake son zaman lafiya a zauna da shi lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadri wa miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum To alhamdulillah ɗaya daga cikin ɗaliban Sheikh Ɗahir Usman Bauchi kenan kuma babban malamin addinin musulunci a garin Bauchi a yayin da shi ma ya fito ya bayyana wa duniya gaskiyar lamarin akan abin da yake faruwa tsakanin Dr. Idris Dutsen Tanshi da gwamnatin jihar Bauchi inda wannan shayin malamin ya yi kira da lallai fa a yi wa gwamnatin jihar Bauchi adalci musamman idan aka duba wasu daga cikin malamai da mutane wanda ba a gaba a jihar Bauchi suke ba sun yi nesa da jihar Bauchi wasu ma ba a ƙasar Najeriya gaba ɗaya suke ba amma suke ganin cewa ba a yi wa Dr. Idris Dutsen Tanshi adalci ba gwamnatin jihar Bauchi ta matsa wa Dr. Idris Dutsen Tanshi an ji wannan shehin malami alaran masu sai nuna cewa sam ya kamata kafin mutum ya fito ya ce zai yi tsokaci akan wannan abu hawa ya goyi bayan wani bangare ya kamata ya zurfafa bincike ya tabbatar da asalin abin da yake faruwa abubuwan da dr idris da ɗalibansa suke faɗi na cewa shine dalilin da ya sa ake ƙoƙarin kama Dr. Idris Dutsen tashi na cewa iyaka na abu da iyaka na sta'in da ya ce shi ne dalili sun ba haka ba ne ba babu wannan magana babu wannan magana sama kamar ya ce nuna fatan ma'ana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata a ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta zamancin mu TV don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don warwa da al'umma kai akan sha'anin addinin musulunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu